to kasashen musulunci dai sun fusata kan kona alkur'ani wadda kasar nan ta sweden wanda ta yi ta da kuma barkewa da zanga-zanga da kuma wasu maganganu wanda dai aka tura majalisar ɗinkin duniya ma baki ɗayanta haka zalika masu sauran idan mun dawo nan gida najeriya kuma 'yan kasuwa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 da ku taimaka ku danna mana subscribing kamar ga danna alamar ƙararrawar sanarwa kuma kan ne daidai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da mu ƙwarin gwiwa wajen shiga linguna da sakuna tare da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su masu mu a halin yanzu dai sai ku dara zaman ku domin jin cikakken rahoton. masu mu in dai ba za ku manta ba a mun kawo muku rahoton cin mutunci wanda ƙasar nan ta sweden ta yi wa al'ummar musulman duniya baki ɗaya wanda a jiya ana yin iri ta fito bakin babban masallacin na ƙasar ta sweden ta kuma cinna ƙur'ani wuta sai gashi kuma a yanzu yanzu ƙasashen musulmi na duniya na ci gaba da yin allah wadai da kuma da ƙona alƙur'ani wanda aka yi da masu kuma zanga-zanga suka yi a ƙasar ta kasar maroko ta yi wa jakadanta na can kiranye sakamakon lamarin da ya faru a birnin saxon Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a birnin Rabat ta kira matakin a matsayin tsarin rashin ɗa'a ga al'ummar musulmi yayin da suke cikin bikin babbar sallah. ministan harkokin wajen turkiya ya yi allah waje da lamarin inda ya ce waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga na da hannu dumu-dumu a wannan abubuwa da ya faru yanzu haka ana binciken wanda ya shirya zanga-zangar da ake can iraki ana kanyi kan zargin tunzura mutane haka zalika wata kota a sweden din ta yanke hukuncin a kyale masu zanga-zanga su gudanar da ita bisa hujjar 'yancin faɗar albarkacin baki A dai wannan ne kawai na farko da aka taɓa samun wani abu a maimakon a makamancin haka a ƙasar ta sweden ba lokaci da ya zo zuwa yanzu akan yi zanga-zanga irin wannan inda jama'a ke taruwa suna ƙona littafan mai tsarki na musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a kafashen duniya yadda dama ana gudanar da zanga-zanga da kona tutar kasar don nuna damuwa kan abubuwan da suke faruwa a kazalika saudiya ita ma ta yi allah wadai da wannan abubuwa da wanda suka faru da kuma dukkanin wannan kiranye-kiranye wanda aka dinga yi a kadalika, an tabbatar da cewa dai wannan ƙasa ta sweden abubuwan da ta yi ko inda bai kamata ba tare da kuma cin zarafi wanda ta yi wa al'ummar musulmin duniya baki ɗaya to fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala su ma ya kaskantar da su a idan duniya baki ɗaya ya kuma sa su girba abin da suka shuka da hannunsu domin Allah subhanahu wata'ala a koda shi ne alƙawarin zai kare littafin sa ba wani bawansa ba a gefe guda kuma 'yan kasuwa sun yi hasashen cewa litar man fetur za yi iya zarce 700 a jihohin arewacin najeriya daga watan yuni nan da za a shiga wani babban jami'in kungiyar IFMAN bike osatuyi ya shaida wa gidan jaridar nan nafon cewa farashin fetur zai tashi da zarar 'yan kasuwa sun fara shigo da mai a ƙasar nan a watan gobe ne za a fara kawo mai najeriya daga kasashen itare a lissafin da miki Tuyi yake yi hakan da jawo fetur ya kara tsada a arewacin najeriya a cewar ɗan kasuwan waɗanda ke legas za su rika sayan duk litar fetur a kimanin 600 zuwa 610 kamar yadda gidan jarida na na da kyau ya kawo wannan rahoto inda yake cewa abin da nake gani shine akalla 600 ya danganta da farashin kuɗin waje farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya da kuma kuɗin shigowa wanda aka bayar a ce mutanen da ke Legas za su biya kusan 600 wanda kuma ke wajen Legas za su iya biyan su ma 600 amma kuma waɗanda suka suke arewa za su iya siyan sa fiye da naira 700 ma a matsayin lita ɗaya sai da kuma shugaban hukumar nmdpra ta kasa wato olufemi adewole ya da da cewa a halin yanzu ana ci gaba da ba da lasisi domin shigo da mai daga kasar waje da zarar an shiga watan yuli kuwa adewole ya ce kuɗin da da za a sai da fetur a gidajen mai ya danganta da yanayin kasuwa a lokacin da kuɗin ƙasashen yake ya ce kuma shugaban na kungiyar ya tabbatar da farashi zai iya tashi amma ya kara da cewa akwai yiwuwar nan gaba ya sako idan naira ta yi daraja a kasuwar canji baya ga haka kuma da 'yan kasuwa za su rika karya farashin su da zarar sun fahimci ba za su samu ciniki ba masu shigo da fetur za su koma takara da junan su a dalilin daidaita kuɗin ƙasashen waje da bankin cbn ya yi ɗan kasuwa yana buƙatar sayan dala kan 765 kafin ya tafi ƙetare ya shigo da mai sai dai kuma Lautan dai su tabbatar da cewa fa ko shakka babu a wannan lokaci fa mai da tashin goron zabi wanda kuma talakawan arewa tabbas sun aya sai sun faɗa wa aya zaɓin ta to masu sauran mu dai fatan mu a da yaushe ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ƙara shiga cikin wannan lamura kuma kawo mana ƙarshen wannan masifa da wanda take damu mu a nan gida Najeriya haka dalika kuma dangane da rahoton da muka kama muku na kasar sweden sun yi bikin kona ƙur'anai fatan mu ubangiji allah subhanahu wataala su ma ya kaskantar da su a idan duniya baki daya masu mu mun gode